Ana jin kararraki a 'yan kwanakin nan a cikin mafi yawan unguwannin birni mai da ba kasafai aka saba jin su ba. Wannan kararraki na abin fashewa ne da yaran matasa suke amfani da shi da ake kira fetar, musamman ma a wannan lokaci na karatuwar sallar karshen shekara. Waɗannan abubuwa masu fashewa da ke kara suna matuƙa tayarwa jama'a hankali, kamar yadda Ali da kuma Abubakar suka shaida mana. Idan mutum yana barci yana ɗauka hankalinsa, idan ka ji yana ƙara sai ka tsorata, ka yi tunanin wani abu ne ake bugawa, a yare ne. ko da safe ma na ji ana ta buga shi a wani wuri abin bai yi min daɗi ba ko ɗaya idan son samu na ne ma a bar kawo shi ballantana ma a buga shi. Sukan da ma san sokuyi makar. Buga fetar gaskiya mu dai musulunci mun san ba abin kwarai ba ne saboda ni na ban na yarda ma su turar da ake wannan harkar na sabga din buga fetar nan. Wallahi a cikin rayuwa ma ba daɗi tana yiwuwa ma buga fetar yana iya kama mutum wata matsala ba ko kuma ƙauya waɗanda suke shigowa masu barace nan in ka buga fetar kusa wani ma sai ya yi gaba mu da ta kenan abin bai ba masu wannan sana'ar dai sun bayyana cewa suna kawo wannan fetar ne daga waɗansu ƙasashe makwabta inda suna samun amfani a cikin wannan sana'a Petar ba mu fara kawo shi ba takuna. Mu ma muna nan muna shira yana bisa hanya. Waɗanda ake bugawa a cikin gari akwai waɗansu tun na shekara da ta gabata ne. Abubuwa masu fashewa da ƙara da ake kira Petar ana fitowa da su ne daga Burkina Faso, Najeriya da dai sauransu kala-kala ne. Akwai na jika biyu, ɗari uku, jika ka har ma na ɗari da hamsin akwai. Gwamnati ba ta iya hana kawo shi, ko da kuwa ta baza aza jami'an tsaro duka a cikin gari domin su yi bincike ba su iya hanawa. A safiyar yau mun yi ƙoƙarin tuntuɓar gwamnan jihar Yamai ta wayar tarho inda ya shaida mana cewa nan ba da daɗewa ba za a fito da wani mataki na hana buga fetar ɗin musamman ma a daidai wannan lokaci na ƙarshen shekara saboda haɗari ne ga jama'a.